To sannu a hankali dai kiraye-kirayen sake fasalin Najeriya bisa yadda ake tafiyar da ƙasar na ƙara yin amo a cikin ƙasar domin ta kai ga ya zama babbar magana yanzu. Ya fara dai kamar wasa daga gefe ya zuwa ga masu ikon faɗa aji da ya sanya su sanya baki a ciki da ma nuna goyon bayansu. Fitowa fili da tsohon shugaban Najeriya Janar Ibrahim Badamasu Babangida ya yi na bayyana cewa bai ga laifi na sakewa Najeriya fasali ba a wannan lokaci. Wanda ya biyo bayan daɗewa da wasu sassan Najeriya irin na kudancin ƙasar suka yi. Tuni sanya bakin janar baban gidan a wannan lokaci da ake wa kallon mazari ba a san gaban ka ba ya sanya mai da murtani ga ɗaukacin wannan al'amari na yunkuri da ma bukatar ganin an sake wa Najeriya fasali ga yadda ake tafiyar da mulkinta. Alhaji Isa tafi da mafindi gogaggen ɗan siyasa ne kuma shugaban al'umma wannan area ne da na ji daɗin ta da magana don na shiga cikin national conference da aka yi wanda aka gama kuma mun yi gwagwarmaya da wa'inda suke cewa a sake tsari na nigeria idan har mutane suna ji ba wai propaganda saboda neman a yi tallan kai ba kowa yana da senata uku a state nasa a kira su a zauna da su suna da house of representatives shida zuwa takwas zuwa goma a kira su a zauna da su don allah don annabi kada a fasa restructuring nigeria duk zaman da muke na nigeria fa zaman karya muke yi tuni dai manyan jam'iyyun nigeria suka bayyana goyon bayan su akan sauye-sauyen amma ba batun raba ƙasa ba kamar yadda wasu matasan ƙasar suka ambato da ya haifar da tada jijiyar wuya wanda har zuwa yanzu ake ƙoƙarin ɗinke wannan baraka. sanata ahmed makarfi shine shugaban bangaren jam'iyyar pdp da aka baiwa shugabancin kwamitin gudanar da ita na mai bayyana cewa bai kamata a guji zama a tattauna ba ah, in ana son a tattauna kamar yadda a baya jami'an pdp ta kafa zauruka daban-daban na tattauna matsalolin ƙasar nan aka ga menene za a gyara ya za a yi in haka ya kasance ba abu ne wanda sai an yi zage-zage tone-tonen fada tsakaninmu za a samu a sami an yi haka ba manya da sauran shugabanni ko daga arewa ne ko daga kudu ne ya kamata a ce suna tsawata mutanensu kan lokaci in aka ga cewa ana wani abu ba daidai ba. Ko da yake janar baban gidan da ya bayyana goyon bayan sa ga masu kokari a gudanar da sauye-sauye a Najeriya. Amma yana mai kashe diga masu da fitina da sani cewa yaƙi fa ba wasa ba ne. Kwamar Ayuba ba shine shugaban kungiyar kwadagon Najeriya na mai bayyana cewa. ba kasan da bata da matsala a kawo shi kan teburin muhawara a duba su idan lalle an yadda akan haka sai a gyara saboda haka shi yasa muka yi kira cewa duk tsarin da ya kamata wanda za a iya duba wannan ah, matsaloli da al'amura muna cewa a duba su lokaci ne dai kawai zai bayyana abin da zai faru a Najeriya ga wannan batu mai cike da sarƙaƙƙiyar gaske Uwais Abubakar Idris, DW Hausa, Abuja, Najeriya.